aikin hajji jarabawa ce wadda yake jama'a dattijo irin annabi ibrahim annabi irin shi a ce akwai inda za ka yi gudu akwai inda za ka yi sassarfa akwai inda za ka yi jifa akwai inda za ka kwana a daji akwai inda za ka wuna a daji wannan jarabawa ce ko ba jarabawa ba jarabawa ce shi yasa kullum shekara in aka je aikin hajji wasu zindiƙai daga cikin malaman najeriya muke ce musu su ji tsoron allah sai su je su makale wurin yan siyasa sai su ci a ranka daɗe ko ba kai wannan ba ba komai ko ba kai wannan ba ba komai a sai ce to ina ɗin da ya kawo ka aikin hajji eh to ya ba za ka kwana a ba sai ce to malamai sun ce ba komai to me hajji me hajji kwana a mina muzdalifa sassarfa jifa wai sai a ce a ba komai wani ma malamin sai mata ne daga cikin ɗaliban makarantar nan suna wa mata wa'azi sai suka ji wani malami yana wa'azi yana ya shigar rumfa yan siyasa yana cewa wai duk wanda ya ga dama ya tafiya shi ya koma maka kai ya bar sauran in an koma wai ya je akwai sadaka da za su faɗi in ya ba su shi kenan ma'ana sun sayar da aikin hajjin kenan sun saya ba komai saboda haka sai ka ga manyan mu sun dawo cikin hotel sun yi zaman su shi ba zai je sha rana ba shi ba zai je kwana wuri ka ba shi ba zai je kwana wai an samu malamai sun ce ba komai wai kuma sai a makale da cewa wai ai sabanin malamai ne da haka ku su albani kun dauki wanda kuwa gaba ma ne amma wasu malamai kuma sun dauki mai sauki saboda shi addinin mai sauki ne a za ka iya sauƙaƙe wa kanka ma gaba ɗaya ka iya aikin hajji amma za ku haɗu da Allah ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله يتي قوة يتفي أيكن حج الدولي من كافة مئيكو Allah ya ce duk wanda ya kafirce yake Allah ya wadatu ko ka aikin hajji ba za ka karu Allah da komai ba idan ka yin aikin hajji ba za ka rage Allah da komai ba Allah yana da ɗakin sama da ɗakin Ka'aba sunan shi baitul a sama ta bakwai mala'iku dubu saba'in ke cewa shi kowace sa'a su wuce Allah suke wa tawafi kai in ka je kawo mai Allah ya rabu da kai saboda haka ya ku masu mulkin Najeriya da ya ku matan manyan mutane da suke yaudarar ku wallahi tallahi su daina yaudarar ku kin Allah ne duk wani malami ya san cewa arafa wajibi ce shara'i ce rukuni ce idan baka tsayu a arafa ba wallahi wallahi ba kai hajji ba saboda hadisi ne sahihi annabi ya ce alhajju arafa arafa ita ce aikin hajji sannan kwanan mina kwanan musdalifa wallahi wajibi ne sannan ba a fita daga garin makka idan aka ɗauki aikin hajji ranar tarwiyya takwas ga wata sai rana ta fito don haka a daina ɗiban alhazai kafin lokaci jama'a duk sun bi sun lalata aikin hajji sun canza komai in aka tambaye su sai su ce cikowa tun da aka fara aikin hajji har zuwa bana wadda za a yi hajji cikowa take da ita shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da cikowa sai ce ku yi a hankali ku yi a hankali ku yi a hankali amma magana cewa saboda larura a ce ka sallah a zahar karfe takwas na safe saboda larura akwai wannan larura abinda da suke alhazan Najeriya kenan sai ga an zo da motoci ana kwasa alhazai ba a fita da su mina karfe nawa karfe biyu na dare karfe biyu na dare rana ta fito ba ta fito ba sai su ce yayi saboda cikowa kuma me zai faru su ma waɗancan sun ba da wannan fatawar sai a zo sai a sake yin wannan cikowar a hanya in kai kai zaman ka karfe bakwai na asuba ko in ka fito sai ku ga kuna tafiya su mutu saboda duk sun gama yoɗewa. Mm. saboda haka kullum aikin kenan aka je sai su ce su albani sun buga kan alhazai an kawo rikici an kawo kaza sun zakafa, amma matsalar ita ce duk wanda kace buɗe ka karanta mini sai ce a ah, to ai sauki ake nema wa mutane a ibadar aikin hajji gashi jarabawa ce so kar ka taɓa tunanin aikin hajji yana da sauki kamar yadda muka ce akwai inda za ka yi sassarfa duk girmanka duk darajarka akwai inda za ka yi sassarfa sassarfan nan ko da a cikin jama'a ne jama'a sai ka yi wani abu wanda zai nuna cewa ba wai kana tafi bane haka irin na takama ma'ana akwai inda za ka yi sassarfa to sai zama cikowa ta yi cikowa sassarfa ba za ta yi ba malamai suka ce ka ɗaurin ka ɗagawa haka jima na shaidan da kanka za ka yi wa kanka Allahumma sai in baka da lafiya sai in mace mai ciki ce ko mai makamantan haka amma ba haka ba da kanka za ka je kai amma sai mutum ya bada ruwan ɗari shi ne naira dubu hudu ta najeriya sai a je a yi mai shi kuma sai kwanciyar shi a tsira ranar sallah sai a ce to tun daga cikowa a yi sai a ce ga wani akara makalla maka ba shi ruwan hamsin naira dubu biyu zai je maka haka fa suke yi ba. sai sa duk na duk shekara sai su dawo suna ta bata mu wani kawo rikici ba rikici ne muke kawo ba cewa muke mu zauna da su su ga mana idan sai karanta haka sai su awo sauki ake nema mutane sauki kake nema mutane ka karɓi kuɗin mutum hamsin za ka musu dawashi ina za ka iya musu dawashi ranar sallah na mutum hamsin kuma ina aka faɗa haka san man kato ne za ka gan shi ciyaman na local government ya fi malamin lafiya amma sai zaman shi sai ba da dubu biyu a je a yi mishi kaza to wannan kisan addini ne duk ina sharhin wannan ne akan ibnu abbasin ya ce Allah ya jarabci annabi ibrahim da aikin hajji don haka aikin hajji jarabawa ce abu ne mai wahala gaskiya saboda Allah akwai inda yake za ka yi tafiya ne ka tafi saboda ne in ma motar za ka shiga za ka gaji da zama motar ba ta matsawa sai ka ga cewa bari ka yi tafiya da kafa idan ka je da matarka ko ka je da ɗanka ko ka je da wani tsoho aiki ya same ka duk wannan yana daga cikin jaraba don haka ba za ka samu kunci ba sai ka yi haƙuri ka ji Allah ya jarabci annabi Ibrahim da wannan